بسم الله الرحمن الرحيم da zai yi bayani akan kyautata mu'amala da bayi a lokacin da ake da bayi wannan bai shafi bayi ba kawai ya shafi dukkan waɗanda suke ƙarƙashin ka kyautata mu'amala da su amma bayi su ne mutanen da aka fi tsammanin amuna namawa ah, labarin ƙunar baƙin wake ai da ake bada tarihin a hausa an san ku an san an san shi shi bakin wake sarki ne ake da shi wai in za a tafi in zai tafi shi ɗaukar shi ake yi a karaga karaga shi ga baki da ake ɗauka a tafi da shi a ɗauke shi ba haka fa kaman a faranti haka ake ɗaukar a tafi da shi shi ne shi bakin wake ya ce duk ƙarshe ya zo duk ba damuwa shi ne sai da suka je wata makera malam an hasa wuta ganga ganga kawai je shi da shi suka fada shi yasa bahaushe ya yi hikima wajen zaben wannan abin da mutanen da ba su da nasibi da halaki a lahira suke yi na na na intihariya al'amaliyatul intihariya mutum ya zo ya je ya fada cikin abin ne ta daban ya mutu ya kashe mutane masa wa'azi cewa in ya tafi wai aljanna zai ji banda wanda ake rudar su ake yin tsafi da su akwai yadda ake musu tsafi tsafi ake a sa su su je ba su san abin da suke ciki ba ko wannan da ake sa su ba su san me ake ciki ba ba tsafin aka musu ba amma ba su da wayo yarinya da dan ta sai a bata abu a leda a ce ta je can shi kuma remote control din na hannunsa shi kenan kawai da ya zo sai tsinka shi kenan sai bam ya tashi da ita ya ce mai hijabi ce banda kuma na tsafi da ake yi ma wasu a tsafi tsafi sosai tsafi mutum ya rude bai san abin da zai yi ba a je a sa shi wannan abu sannan kuma ko wanda wa'azi ne wa'azi ne wa'azi ne in mutum ya taba kallon wannan documentary din da aka yi kafin kai September 11 hari ko da gaske ne ko ba da gaske ba ne in ka kalli yadda aka tsara abin da yadda aka ɗumama su matasan ɗaya daga cinsu yana faɗi ya yi karatu a gaban bimbaz ya ga karatu a gaban usaimin rahimahumallahu ta'ala amma duk ba su fahimtar da shi komai ba na addinin Allah shi wanda aka ce shi ne usama bin laden a cikin a cikin a faifan documentary ɗin yana bayani yana cewa waɗannan yaran masu albarka sun fi malaman da suke zama a haramin makka da madina su harɗa kafa ana ba su albashi duk wata wata har yanzu ba su fito daga bayi ba fatawoyinsu ba su wuce na dauratul miyahi ba in sun ce dauratul miyahi wai tsarki suna nan suna ba da fatawa har yanzu ba su wuce matsalar tsarki ba saboda haka su suna siffanta kansu suna ce ma waɗancan malamai na Allah malamanmu na sunna sai su ce musu su ne ulama'ul fanadiq su kuma su ne ulama'ul hanadiq su waɗancan malaman namu su ne su ulama'ul qusur su kuma su ne ulama'ul suhur haka suke siffanta su to kyautata ma kyautata ma wanda yake karkashin ka musamman bawa to in dai za a yi wancan haka ha a da wannan labarin na kunar bakin wake to kaga bawa ba a dauke shi bakin komai ba in kana karanta tarihin bauta a duniya tarihin bauta akwai rubuce-rubuce da aka rubuta da yawa akan tarihin bauta a duniya don kana karanta irin waɗannan littafan za ka ga ajaib da gara'ib da abubuwa mufzi'a a game da bauta akwai wanda ake ba da hikaya cewa shi bawansa ne shi kawai bayansa abin da yake musu kawai shi ne sai ya zo ranar da yake son in ya ji daɗi yana son ya ji daɗi ya more ya dariya shi nan kawai sai ya ce da a sassa musu a ɗauko wuta garwashin wuta sai ce su yi haka da hannayensu sai a rika sassa musu garwashi sai wuta ta zama sai garwashi ya zama ya zama gawayi ko toka a hannun mutum sannan rana ya gama aikinsa shi kuma yana yana dariya yana zagaya su yana jin daɗi shi yasa da musulunci ya zo sai ya kawo mas'alar musulunci akwai malaman tarihu tashri'il islam wanda suke ganin cewa a cikin abin da musulunci ya so ya so ya haramta bauta to amma al'ada ce da tarihi tilitili ana yin ta zai yi wuya a lokaci ɗaya larabawa su iya yadda da cewa ba bauta kwakwalwarsu za ta fi kama matakin haramta giya fiye da matakin a ce an haramta bauta amma duk da haka musulunci ka kalla shi ka fito da wasu salo wani salo wasu salo salo haka na ya za a fitar da bauta aka fitar da tsari na na na na na ya tahridun mutane akan ce falaqta hamal aqbata وما أدراك ما العقبة فك رقبة فك رقبة دجشين اقتحام العقبة أو فك رقبة حقا نقول كان لدوك ياك سامباي كسيس كأنتاس في سبيل الله هنا دجشين اقتحام العقبة نعم العقبة آه، التي تمنع الإنسان من الوصول إلى الجنة العقبة التي تمنع الإنسان من الوصول إلى الجنة إذا شاء العقبة أن أكتي قد ألكيتها to ta ya za ka tsallake wannan aqaba din wannan tarnakin da ka ce fakku aqaba in tabawa sannan aka fito da tsari na mukataba ne ta والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا kaga mukataba sannan aka fito da tsari na idbari ka ce ma bawanka an ta hurrun duburi in na mutu ka zama abin nan sannan bini bini idan mutum ya laifi shi a ce fatahari raqaba mutumin da ya zihari ga matar sai aka ce fatahari raqaba mutumin da ya kashe rai sai a ce fatahari raqaba mutumin da ya rantsuwa sai a ce fatahari raqaba kaga din me ake so a yi ana son a fitar da al'umma daga bauta to kafin a fitar da mutum daga bauta to a kyautata mu'amala da shi ya san shi dan adam shi yasa wasu ke fassara magana sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu mashhuriya wanda tana na majalisar dinki duniya an rubuta ta fa matasta'abattumun nasa wa kad waladatuhum ummahatuhum ahrara tana na rubuta a majalisar ɗinkin duniya da ya rika manya-manya da majalisar ɗinkin duniya ke amfani da su matasta'abattumun nasa wa kad waladatuhum ummahatuhum ahrara sannan mawafiqul umamil muttahida dokokin abin United Nations madda ta farko ita ce wannan annasu kulluhum ahrarun dan adam gabaki su masu yanci wannan musulunci ne ya kawo yanta kowa to husnul milka حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا عمر بن الفضل قال حدثنا نعيم بن يزيد قال حدثنا علي بن أبي طالب صلوات الله عليه annan النبي صلى الله عليه وسلم لما ثقل قال يا علي يؤتني بطبق wannan hadisin an samo shi daga sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu duk da hadisin yana da maganganu da yawa a game da ingancin sa amma dai bari mu karanta shi sayyidina Ali ya ce wannan wannan wasu malamai suna cewa ko dai mazhabin al-Imam al-Imam al-Bukhari ne yima wanda ba manzo Allah sallallahu salati domin hata a cin sahih bukhari akwai wannan da yawa idan ya ambaci na na aisha yana cewa alai na na fatima yana ce mata alai hassala to ga nan ma ya ce salawatullah wasu kuma suka ce an musahu ne masu kwafin bukharin ne masu kwafin waɗannan littafin na al-bukhari su suke sawa Allah ya ta halin na sha mana bayani mas'ala ce khilafiyya in mutum ya je duba littafin jilawul afam fi salati wa taslimi ala khairi al karshe karshe za ga sabanin da al-imam ibn al-qayyim ya kawo a game da yima wani wanda ba manzon san ba salati da taslimi haka al-imam an-nawawi shi ma tattauna akan wannan mas'ala a cikin littafin sa al-azkar sannan kuma a cikin shahu muslim shi ma tattauna akan wannan mas'alar ta yi wanda ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masalati a shek abu ishaq al-humayni hafizahullah da aka tambaye shi bayan ya kawo duka waɗannan maganganun ƙarshe sai yake cewa wal'aula aula kuhu abin da fi mutum ya bashi saboda me saboda wata siga ce da yan bid'a rawafif yan shi'a suka zama sun zama su suke amfani da ita to kada ka je kuma ka ja kanka zargi ko lamma ka kula manzan sama lokacin da jikinsa ya nauyi zai rasu قال يا علي يا علي ائتني بطبق kawo mini wani allo shine tabaq aktub fihi rubuta ma la tadhillu ummati ba'di abinda al'ummata ba za su bata ba kun wannan ya tabbata aiko ya tabbata cewa a kawo takardar sai na umar ya ce a'a ai manzon Allah so salma ya ban mana alqur'ani da sunna ko ce inni taraktu fiikum ma in tamassaktum bihima lan tadhillu ba'di kitab Allah wa sunnati kaga wannan kenan to fa khashitu an ne, sai na ji tsoron kan manzal sama ya riga ni ya rasu bai rubuta wannan ba Faƙultu sai na ce inni la ahfazu min zira'i as-sahifata wa kana ra'suhu bayna zira'i bayna zira'i wa azdi ya ce inni la ahfazu min zira'is sahifata ya ce ai a zira'i na nan na rike takadda to kaga zira'i ne za a aji takadda ga zira'i na shine kuma sai ce wa kana ra'suhu baina zira'i wa azubi sannan kansa na tsakanin zira'i na da kuma damtse na to malaman hadisi abin nan jirani, a cikin littafinsa, abin fadlullahi samad ga malam ma ya kawo nan ya ce aksha na haza min takhliqin mustaki. ya ce wannan ina jin tsoron ya kasance cikin cakudawar abin nan masu kwafi masu kwafin littafi wa annahu kana fil asli domin abin da yake a cikin asali inni la ahfazuhu wa kana ra'suhu zira'i wa azbi yusi salati inni la ahfazuhu ni zan haddace ni abin da za a faɗa Wakana kana ra'suhu zira'i kan manzon Allah sama na tsakanin zira'ina wa azbi da damtsena na. bis salati na wasiya da sallah yace wallazi fil musnad lil imam ahmad abin da yazo a cikin musnad na al imam ahmad fahashitu an ni nafsuhu shi na ji tsoron kadaran ran annabi salama ya tafi ba tare da yi wannan bayanin da yake son yayi ba qala qultu inni ahfazu wa'i an gani ko ce ni zan haddace kuma ina saurara ina fahimta zan haddace sai ya amfani da lafazin ahfazu kuma ya amfani da a'i duk da lafazin alwa'ayu mushtamilun ala alhibzi wal fahmi malamai sun ce in aka ce alwa'yu لفظ مشتمل على الحفظ والوعي وال وال وال والفهم كحد كفهم شعب كحدج شنو يجي شمس الوعي وفي طبقات ابن سعد أشن طبقات ابن سعد شيكما شي إني أحفظ ذراعا من الصحيفة نيكما انا حدش إني أحفظ ذراعا من الصحيفة ni na haddace na dama ina kiyaye na tsara wata takadda wani yanki zira'i daya min sahibati na takadda kaga takaddar na da fadi ce to amma a shekul albani a cikin da'ifu al'adab al-mufrad sai yace kazal asl yace wal ibaratu mushawwasha yace haka yazo a cikin asalin amma dai a asalin al'adab al-mufrad amma ina ganin wannan ibaran mushawwasha ko mushawwisha ko mushawwasha a rikirkita ta ko mushawisha za ta rikitar da mutum غير ظاهرة المعنى ما أنا تبتبتو في ديبا فلعل لفظة الصحيفة مقحمة yace kai lafazin lafazin nan na sahifan nan da aka shigar yana ganin kamar shigar da shi ake was-sawabu inni ahfazu fa'i ce ni ina haddacewa kuma ina kiyayewa saboda haka a faɗa da ka mun fahimta wato yana nufin manzo Allah ta sama ba sai an je an nemo takarda ba zan haddace duk abin da zaka faɗa mu mun gane ai to shine sai ce faja'ala yusi salati manzo Allah ta sama yayi wasiya da ai sallah a kula da sallah wa zakati da zakka wa ma malakat aymanukum sannan kuma ku kula da abinda hannayenku suka mallaka idan aka ce ma malakatil aymanu abinda ake nufi sune ne bayi ko duk inda aka faɗi wa mamalakat aymanuku bayi ake nufi ko Wallazi na li furujihim hafizu. illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum sannan a cikin a cikin a cikin a cikin ayatul huquqil ashara ita ma sai aka ce ma malakat aymanukum ko bayan an lissafa waɗannan tun daga Allah ta'ala wa qala kadhalika hatta fadat nafsuhu haka manzon Allah su so mai ci gaba da faɗa yana yin wasiya usikum bis salati waz zakati wa ma malakat aymanukum hatta fadat nafsuhu har sai da ran annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita wa amarahu bi shahadati an la ilaha illa allah sannan ya umarci ya ya umarni da ya umarce shi da yin kalmar shahada wa anna muhammadar rasulullah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu man shahida bihi ma hurrima ala an-nar ya ce duk wanda ya cika da su hurrima alan nar an haramta jikinsa wuta ba za ta ci ba ba zai shiga wuta ba to wannan hadisin dai hadisi ne wanda ya kasance ga nan malaya mana takhrijin sa a ƙasa ana wa bugun wanda suke da irin shi bugun al-maktabatul asriya ko sai su duba za su gani ya ce أخرجه ابن سعد في طبقات في الطبقات في طبقات الكبرى الإمام ابن سعد يا بتد شيء الطبقات الكبرى وأحمد في المسند سنة الإمام أحمد يا بتد شيء المسند والمقدسي في المختارة بلفظ أحمد قال الهيثمي في مجمع الزوائد رواه أبو داود باختصاره الإمام أبو داود يا غويتوشي شيء ورواه أحمد وضعفه الألباني في شرحه الشيخ الألباني حديثه ضعيف في شرحه عشان هنسى هو شرهي وانا شرهي ما بايده شرهي سيدي في ضعيفي الماني بايده بايده ما شرهي الأدب المفرد سيدي ضعيف ده صحيح هو يشي في تحقيقه هو في تعليقه يشين وأي مبني يزيد مجهول لكن قوله من شهد تصح مرفوعا عن معاذ وغيره دقا من شهد أو تشري من شهد بهما والرمى على النعم تون رواية صحيحية وذكر المزي في تحذيب الكمال الإمام المزي يا فداء تحذيب الكمال نقلا عن المصنف عن المصنف دقا دقا دقا دقا يتشي وانظر شرح الجيلاني على الحديث ففيه تنبيحات وفوائد مهمة أتقل كده حديثي يبقى الإمام الجيلاني السيد jilani as-sayyid Aljilani a cikin littafin sa fadlullahi samad ya fitar da fa'idoji masu yawa shafuffuka a ciki a ciki mai yan shi'a raddi da suke ganin cewa manzal sama yi wasiya cewa sayyidina ali shi zai zama khalifa bayansa. Ya ce to ga sayyidina ali ga abin da ya ruwaita mun gane alabtira da hatil hadisi kenan to a takaice dai hadisin yana magana ne akan kyautata ma bayi shine abin da aka fitar a ciki sai kuma sauran waɗancan fa'idojin da shi abin nan sayyidul jilani ya ambata a cikin littafin safadullahi samad حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا إسرائيل عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أجيب الداعي ولا ترد الهدية ولا تضرب المسلمين وأن حديثي من زعل الله يروي توش أيكي تشيوه ajibu da'iya idan an ga mai gayyata ya gayyace ku walima ko ya gayyace ku wani abin alheri to ku amsa gayyata shine adda'i din ai adda'i al'adibu kenan wanda ya gayyace ku zuwa walima ku gai ku amsa gayyata wala ta ruddul hadiyata sannan idan aka muku kyauta kar ku ce ba kwa ku karba kyauta sai dai idan mutum ya fahimci akwai nau'i na walakanci a ciki ko kuma so ake a kama shi ko abin da ake ce ma hadayil ummali kun sa akwai hadayil ummali a cikin abin nan a cikin a cikin musulunci to ba a yadda da wannan ba hadiyatul ummali misali kamar ana cewa yanzu an yi gwamna ana cewa an yi zaɓe shi kenan sai kawai mutane su rika zuwa manya-manyan masu kasuwanci masu kamfanoni da manya-manyan 'yan kasuwa sai su rika zuwa suna kai mishi abubuwa sai a yi mishi katan-katan ɗin pig milk daga kamfani kaza a yi mishi buhunhuwan siga daga kamfani kaza shi nan kuma a jirgin rediyo a ce ana fiya shi minna ga wancan ga kuma wannan to hadiyatul ummalic ana nada commissioner of police sai ka ga manya-manyan 'yan kasuwa na wafadi suna zuwa gare shi ana kai mashi abubuwa na ta goma shi sha tara ta arziki ana kai masa saboda a ci gaba da yin abubuwa ko kuma wani babban ko kuma kwamishina ko minista saboda a ci gaba da ba su kwangila to duk waɗannan ba su halasta ba wala tabribul muslimina sannan ka kurka dukan musulmai nan malamai suka ce al nan ana nufin al mawali al almawali almuslimin ka ku rika dukansu mutum yana da bawa musulmi ka ka rika dukan shi domin dukan musulmi ai wanda wani musulmi ai bai ba kamar da shi ba idan ka duke shi to da kawla tadribu almuslimina ai wala tadribu mawaliyakum almuslimina ka ku rika dukan abin nan ku musulmai ko kuma bayan ku ba حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا محمد بن فضيل عن مغيرة عن أم موسى عن علي صلوات الله عليه قال كان قال كان آخر كلام النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الصلاة اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم wannan hadisi abin nan ya ce as-salata as-salata manzon sama karshen abin da ya ci gaba da ya ci gaba da faɗa ma mutane ai na Aisha kun san ta raddi ko akan wasiyan nan wasiyar ta ce mai yan shi'a ta ke ce wanda suke cewa an ma sayyidina ali yan shi'a ta ce a ina ya mishi wasiyar a ina ya ma sayyidina ali wasiyar yana jiki na ya rasu kaga ba wanda ya inkarin cewa a hannun na na ishe ya rasu duk da ko ta riwaya ta zo cewa ya rasu a hannun sayyidina ali kama wannan riwaya da ta gabata riwaya ce da ifiya amma mata baina haqinati wa zaqinati ita ce riwaya wacce suke sahiha mahfuza as-salata as-salata ku duba yadda manzon sun yake lura da sallah yace ittaqullaha fi ma malakat aymanukum ku ji tsoron Allah a cikin abin da hannanku suka mallaka wato bayin ku kula da su kada ku cutar da su kada ku cutar da su hadisi ne wannan sahihi قال ياتي أخرجه أبو داود وابن ماجة والمقدسي في المختارة والبيهقي في الكبرى وأحمد في المسند وصاحه الألباني في تخريجه الباني يا إنجن تاشي أتكن تخريج هذا ما وانتم باشره بن تخريجي تخريجي يا رب عشان أفهم أمن للتافي بين أقول صحيح الأدب المفرد يد يكي ديما وأن للتفق يد يما سنن ديك هدوء akwai wanda yake yin takhriji ya ya dunkule kun ga irwa ulghali hadawa yake kawai da fadika hadisan ya rika bi da hadisan da shi malam mai manaru sabi ya kawo to sai ya bi su ɗaya bayan ɗaya yana faɗin hukuncinsu han mujalladi tara shi ma littafin wannan littafin ghayatul maram fi takhrij ahadisi alhalali wal haram wanda ya makarzawi takhrij shi ma kaga haka ya rika hadisan ya tsatsamo sai kuma wanda yake ɗaukar littafin sukutun ya shiga ciki kamar fiƙi sira na ashir muhammad al-ghazali suka kamar littafin al-khallal as-sunna na al-imam al-khallal da sauran littafai da ya rubuta ya yi musu takhriji Allah ya saka masa da alkhairi ya ji kansa ya gafarta masa to wannan shi ne so da ka bayin mutum duk da ba bayi ko in ce yanzu ba bayi <laughs> wani ya ce wa ya hana shi kuma wani tambaye shi ce ina ya samu su kuma ina za a same su ko in ya ce ba a hana ba to shi a ina zai sama hmm? <laughs> wannan matsala